وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiyar mu ta الله سبحانه وتعالى domin ya kaddara mana isowa ga wannan wata mai albarka yau laraba ɗaya ga wata ramadan da hijira ta bakwai, wanda ya zo daidai da sha takwas ga watan biyu shekara ta 2026 ya Allah ka datar da mu da dukkan wani alkhairi da ake samu a wannan wata kuma ka taimaka mana mu yawaita ayyukan alkhairi a cikinsa muna roƙonka ka sauwaƙe mana gabatar da tafsirin littafin mai albarka kuma muna roƙonka Allah subhanahu wata'ala ka ba mu lada tare da shugabanni waɗanda suka shirya gudanar wannan tafsirin hakanan waɗanda suke rikodin da kuma waɗanda suke sauraro a ko'ina ah, za mu ci gaba da tafsiri a wannan shekara ne daga suratul jafiya insha Allah kuma karatunmu na yau yana dauke da bayani akan ma'anar ayar Allah subhanahu بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم hamim الكتاب من الله العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم الله سبحانه وتعالى حميم تنزيل الكتاب تنزيل الكتاب سوكر دوان الكتاب من الله لقول الله saukar سوكر wannan littafi daga wurin Allah ne al mabuwayi mai hikima wanne ne a ciki Allah madaukaki yake danganta waɗannan siffofi gare shi malamai suna cewa kalmar al'azizul hakim tana dacewa ga alƙur'ani kamar yadda take dacewa ga Allah subhanahu wa ta'ala يجوز جعلهما صفة للكتاب wato idan aka ce tanzilul kitab min Allah al-aziz al-hamid aziz al-hakim idan aka ce al'azizu hakim mabuwayi mai hikima ana iya danganta waɗannan kalmomi ga alkur'ani shi kansa domin in ka dubi alkur'ani Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar mana daga cikin siffofin alkur'ani akwai buwaya wani misali a suratu fusilat ayata 40 inda Allah ya ce wa innahu kitabun azizun lallai shi alkur'ani littafi ne mabuwayi su kaga buwaya tana daga cikin siffofin alkur'ani shi kansa to sannan kuma hikima ma haka idan aka ce al'azizu ya dace da alkur'ani alhakimu haka yanda Allah ya bada misali da yanda muka bada misali da aya ta 40 ta surat fussilat innahu lakitabun azizun to haka kuma farkon surat yunus da farkon suratul luqman Allah madaukaki ya ce tilka ayatul kitabil hakim kaga na kuma Allah ya tabbatar alqur'ani alhakim ne saboda kai sa da Alhazizu da alhakimu sun dace da alkur'ani kuma sun dace da sifofin Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa zaka gani a littafin tafsiri wasu malaman suna danganta al hakim suna mai da shi ne ga alkur'ani alkur'ani mai buwaya alkur'ani mai cike da hikima wasu kuma suna ɗaukan suna hakim suna danganta shi ne ga Allah wanda ya saukata da alkur'ani wanda ba shakka yana daga cikin siffofin Allah subhanahu wa akwai al'azizu da kuma alhakim to idan ka dubi tafsirin al'imamun razi ya ce ya juzu ja'aluhu ma lillah ana iya ɗaukan al'azizun hakim a danganta su ga siffar Allah madaukaki kamar yanda ya juzu ja'aluhu ma lilkitabi kamar yadda ana iya daukar su a sanya a matsayin siffofin alkur'ani don haka wannan yana fada alkur'ani littafi ne mai girma littafi ne mai daraja saboda Allah ya bashi wasu siffofi wanda sun tabbata suna daga cikin siffofin Allah subhanahu wata'ala idan aka ce alkur'ani al'azizu ne mai buwaya kada ba abin da zai gagare shi kenan idan aka ce alhakim yana nuna alkur'ani yana dauke da hikima don haka alkur'ani littafi ne da Allah madaukaki ya tsara shi da ikonsa ta inda babu abin da zai gagare shi a nan duniya babu abin da zai iya cin karfin alkur'ani sannan kuma alkur'ani yana cike da hikima wannan dalilin ya sa malamai suke danganta waɗannan siffofi biyu da alkur'ani to amma galibin malaman tafsiri suna daukan al'afizul hakim suna danganta su ne ga Allah subhanahu wa ta'ala da wannan shine hakika hakikatan al'azizul hakim sifofin Allah ne saboda ya fada ya fadi hakan ba wuri dai ba a cikin alkur'ani ba amma hakika wannan yana guda alkur'ani littafi ne mai daraja littafi ne mai kima saboda Allah ya bashi wasu daga cikin siffofinsa mai Allah madaukaki ya ce a gaba inna bis samawati wa ardi la ayatin lil mu'minin inna bis samawati wal ardi lalle cikin sammai da ƙasa la ayatin akwai ayoyi lil mu'minin ga masu imani Allah ta samu to akwai abin da ya kamata mu sani game da ita wannan sura suratul jasiya ta ke banta da abubuwa guda biyu wanda ba za ta samu a wata sura ba na ɗaya ta ke banta da bayanin muhimmancin la'akari da ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala wannan sura suratul jasiya ita ce sura kadai a cikin alkur'ani wanda ta zo da bayani me ake nufi da ayar Allah subhanahu wa ta'ala wato suran ta fassara mana ta yi mana bayanin abinda ake nufi da ayar Allah saboda shi alkur'ani yana fassara kansa alkur'ani yana fassara kansa yanzu misali in ka dubi wannan ayar da Allah mu dauke kawo ayar ta biyu inna fi samawati wal ardi la ayatin lil mu'minin lallai cikin sammai da ƙasa akwai ayoyi ga masu imani to sai a tambaya me ake nufi da imani me ake nufi da aya mun sani Allah madaukaki ya ce aya ga masu imani waɗanda suka gaskanta shi to a cikin halittar sammai da ƙasa akwai aya akwai aya me ake nufi da aya ibn al a littafin annihayar fi garibin hadisi yana jinsi na farko shafi na 87 ya ce aya tana da ma'ana guda biyu ne ma'anar aya min kitabin lafi ta'ala ma'ana ta farko ita ce al'alama idan alkur'ani ya yi magana a kan kalmar aya yana nufin alama kuma haka ne yanzu ka dubi wannan aya inna fi samawati wal ardi lalle a cikin sammai da ƙasa la ayatin lil mu'minina akwai ayoyi ga masu imani me ake nufi alamomi alamomin ne alamomin cewa akwai Allah idan ka dubi sama ka dubi ƙasa sai ka san akwai Allah ko da yake ba za ka ga Allah ba amma za ka ga alamomi shine Allah yake nufi da aya idan aka ce aya ga masu imani ana nufin alamar akwai Allah ga masu imani to a nan Allah ya faɗa mana abubuwa guda biyu ne kamar misali a wannan aya yana nufi zawatin samawa wal ardi ka dubi tsarin sammai da ƙasa ɗin inna fis samawa wal ardi a cikin sama da ƙasa in ka duba za ta ga abubuwa waɗanda za su tabbatar maka lallai akwai Allah shine abin da Allah yake faɗa ahwalun dalatun ala wujudillahi tabaraka wa ta'ala ka dubi tsakanin sama da ƙasa za ka ga wasu halaye waɗanda suke tabbatar da samuwar Allah madaukaki ka dubi halittun da suke tsakanin sama da ƙasa maqadiruha kaifiyatuha harakatuha kamar yadda ya ta bayanin al'imamun nazi ya ce ka duba halittu da suke tsakanin sama da ƙasa ta yanayin halittun da yadda suke gudana da yadda suke wato da girmansu da yadda tsarin yadda suke tafi da al'amuransu kamar misali wata da rana to da ke tsakanin sama da ƙasa kurun allah ya ce ka duba amma in ka dubi suratul bakara kuma a suratul bakara aya ta gare hudu. ba wai cewa Allah ya inna fis samawati ba inna fi khalqis samawati wal ardi a halittan sammai da ƙasa wa ikhtilafil layli wan nahar kuma ya sake faɗin wannan a suratu ali imran shine aya ta 190 yanda ya faɗa a suratul baqara inna fi khalqis kaga na a ce fi khalqis samawati wal ardi halittar sammai da kasan waqtu lafil layli wan nahari da sabawan dare da yin kaga ta halittan akwai abin da ke nuna maka lallai akwai Allah to anan kuma yace tsakanin sama da ƙasa su kaga bambanci a can yana magana ne akan halittar samai da ƙasa suna nuna maka akwai Allah anan kuma yana cewa halittun da suke tsakanin sama da ƙasa suna tabbatar maka akwai Allah to huwa dozo ala wujudin ƙadiri. saboda duk inda ka daga ido ka ga rana sai ka san akwai wanda ya yi ta rana ba za ta yi kanka ba idan ka daga ido ka ga wata akwai wanda ya ajiye shi a inda yake akwai wanda ya tsara shi haka yadda suke gudanar da al'amuransu babu shakka akwai wani tsari da aka musu waye mutu wannan tsari waɗannan alamatu wujudin lafi ta baraka wata alamomi ne na samuwar Allah amma Allah ya faɗa mana ya ce ki kaunin yu'minu mutane masu imani su kaɗai suke gane ba Allah ka samu a ciki sai ya ce وفي خلقكم وما يبص من دابة آيات لقوم يوقنون وفي خلقكم هكذا حدثتكما إن شاء الله dai na daga ido kana kallon sama dawo ka dubi jikinka in ji Allah ka dubi jikinka yadda aka kera aka tsara sai ka san ba kai ba da ka dubi jikinka ka san akwai Allah sai ya ce wa ma ya bukku min dabbati da duk wata dabba da Allah yake kawar watsawa za ka ɗauka kamar ya gama watsawa a'a ya bukku saboda halittar Allah ba ta karewa don haka yasa hatta turawa turawa har zuwa yau suna gano halittar da ba su sani ba saboda Allah bai daina halittar ba ya bukku ba wai ya zama halittar ba ne Shi kenan yana kan halittan shi Allah kulla yau ne kowa fi sha'i a kowane lokaci yana cikin al'amarinsa shi yasa ya ce wa ma ya kusu min dabbatin duk wata dabbar da Allah ya warwatsa a duniya ka dube ta da kyau za ta nuna maka akwai Allah shi yasa ya ce ayatun nan ma alamomi ne likaunin yukinuna ga mutane da suke da yaƙini wannan shi yake nuna mana muhimmancin tunani ya yashe akwai bukatar mu zama masu tunani mu rika tunani game da halittun Allah ai ta ya faɗa cewa fi khalqikum hatta halittar ku ku rika tunani game da ita wa ma ya yaqutu min dabatu da duk wata dabbar da Allah ya warwato wannan yana kama da suratul gashiya أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت khuliqat shin ba za su dubi raƙuma ba yadda Allah halicce su ka gani yadda Allah duba ka gani ana son mu yi tunani ne a suratun nahali aya ta saba'in da tara Allah ya afalam yaro ila ba za su dubi ba musakharatin fi jawwi samani ga tsuntsaye Allah ya hore su a sararin samaniya kaga ma yusifuna illa illa Allah babu wanda yake rikon su in ba Allah ba inna fi zalika da ayatin li qaumin yu'minun <clears throat> kaga kenan ana zaburar da mu mu zama to masu duba halittun Allah idan muna duba halittun Allah wannan zai karfafa mana imani da cewa akwai Allah subhanahu wa ta'ala ko da ke baka gane shi me yake a gaba واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون هل يزرون مكانا الآية الآيوين الله كنت معنا تفرقوا علامة معنى آية علامة لا تجي آية الله أنا نجمع علامة رسام ور الله واختلاف الليل والنهار Allah ya ce sassaɓawan dare da yin sassaɓawa wato shi ne yanzu ka gayan mata yi amma ka sa ido an ji matan kaɗan za ka ga ranar ta buya duhu ya shigo kuma kai ka sani idan da a ce ranar nan ba ta buya ba babu wanda ta iya sa ta buya kaga kenan akwai wata kudura akwai wani iko da ya fi na ɗan adam wanda yake sarrafa al'amurra na duniya sassaɓawan dare da yini wa ma'azar Allah minan sama'i da abinda Allah yake saukarwa daga sama min riskin na arziki shine ruwa saboda ruwa shine arzikin ɗan adam fa ahya bihi al-arba sai Allah ya raya ƙasa da wannan ruwan ba da mauti ba bayan ƙasar ta mace wata sirifin riyahi da jujjuyawar iska a samu damuna damunan ta wuce rani ya shigo allah ya ce ayatun duk waɗannan alamomi ne likaunin ya nuna ga mutane da suke da hankali ya ake nuna waɗanda suke da hankali waɗanda suke aiki da hankulansu allah ka samu ne kaga ya gwada waɗannan abubuwa da suke ta'aukuwa a duniya akwai buƙatar mu ringa tunani a kansu za su tabbatar mana za su tabbatar mana da tauhidi su ƙarfafa mana yarda da cewar akwai Allah ko da shi ba mu ganin sa waɗannan abubuwa duk mai hankali sun ishe su to a ƙarƙashin wannan alamar aka samu kuma wata alama wata ma'ana ta aya din kaga mun samu ma'anan aya ma'ana ta farko wanda Allah ya gabatar a suratul jafiya ma'anar ayar Allah alamar samuwar Allah shi ne ma'anar ayar Allah to akwai a ƙarƙashin wannan akwai ma'ana ta ayar Allah kuma da aka samu wanda ya zo ta bayanin malamai daban-daban kamar ibn taymiya akwai littafin su kitabun nubuwat yana jufi na bin shafin ɗari shida da sukin ya ce al'ayatu kamar yadda idan aka ce ayoyi ana nufin alamomin samuwar allah kaga fassara guda kenan galibi ainihin ya faɗi wannan yana nufin alamar samuwar allah to sannan kuma akan ce ayoyi a cikin alƙur'ani allati hiya dalailun nubuwa ba wai suna nuna samuwar Allah kai tsaye ba sai dai suna matsayin dalilai da suke tabbatar da gaskiyar annabcin wani annabi wa barahinuha wanda haka ake cewa ayatul ayoyi da aka ba mu annabi Muhammad ayoyi da aka ba mu annabi Musa alaihi salam a in kaji an ce an ba mu wani annabi aya to ba wai tana ɗaukar ma'anar da wannan waɗannan ayoyi da muka karanta suke bayani ba tana ɗaukar ma'anar wato sako ne da wannan alama ce da take nuna annabin nan gaskiya ne daga wurin Allah yake shi yasa ibnu tamiya ce ha hiya ayatun min Allah don haka idan Allah ya turo annabi sai Allah ya sanya mishi alamomi علامات منه أنه أرسل الرسول alama ce daga wurin Allah cewa shi ya aiko wannan annabin to haka wannan annabin zai taho da aya kama an nasihar ilam wal ilzam wato sai zama tamfar ne kama ana gaya ma duniya ni ne na turo wannan annabin zuwa gare ku saboda haka sai Allah ya ba mu wannan annabi alama wannan alamar ana kiranta aya sai ce to fa kazalika kuma haka nan ana kiranta da lafilun nubuwa saboda haka zaka ga wasu malamai suna kiran mu'jiza mu'jiza da ake ba mu annabawa sai kira su ayoyi in ka kira su ayoyi to ya dace da abin da Qur'ani ya faɗa sannan kuma akan kira su da la'ilun nubuwa shi ne sai ibn taymiya ke hiya ayatun minhu tatabammana ikhbarahu li ibadihi bi anna hadha rasuluhu wato idan Allah ya ba mu wani annabi aya ya ba shi ne saboda ya gaya ma duniya ni na aiko wannan annabin saboda ka ga aya wato ga alama mai tabbatar da wannan annabin daga wuri na yi zo saboda ka sai Allah ya umarni a yi biyayya ga wannan annabi idan aka ce mu'jiza ana nufin wannan ayar da Allah ya ba mu annabi fa fi hal ilam wal inza to haka ma a littafin al-jawab sahih yana jufi na biyar shafi na biyu, yake cewa al-ayatu والبراهين الدالة على نبوة محمد da kuma dalilai waɗanda suke tabbatar da gaskiyan annabcin annabi muhammad kasiratun suna da ɗimbin yau mutanawwiya kowane annabi allah ya aiko shi zai bashi shi mu'ujiza to mu'ujizar da aka ba mu annabi muhammad ta fi yawa akan dukkan wani annabi da Allah madaukake kuke aiko yasa yake cewa hiya aksaru wa ahzamu min ayati ghairihi wannan bayani kuma duniya ne wanda yayi shi a littafin al-jawab as-sahih mu'jizar da Allah ya ba mu annabi Muhammad yawanta ya fi mu'jizar da Allah ya ba mu wani annabi dalili kuwa saboda annabi sallallahu alaihi wasallam Shi shine annabin ƙarshe to amma abin da ibn jami'a yake cewa kalmar mu'jiza wannan kalmar sahabbai ba su ma ba ba sahabbai ba ta la'akari ba ta aiki da ita ba su santa ba don haka ba za ka ga kalmar mu'jiza a cikin alkur'ani ba ba za ka ga kalmar mu'jiza a hadisin manzon Allah ba babu ba a kiran mu'jiza da aka ba mu annabawa ba a kiran su da sunan al-mu'jiza inda yake cewa ai daga baya ake kiran wannan kalma al-mu'jiza amma abinda malaman farko suke kiran mu'jiza la'ilun nubuwa la'ilun nubuwa saboda haka zaka ga ai al-imam bayhaqi yana da littafin da ya rubuta mai suna da la'ilun nubuwa ba shi kaɗai ba malamai da yawa waɗanda su rubuta wannan a zamanin farko idan za a yi rubutu game da mu'jizozin annabi ba a kiran su al-mu'jizat sai dai a ce dalilin nubuwa na galibin littafin da suka rubuta da aka rubuta game da labarin mu'jizar annabi sallallahu alaihi wasallam da ka gani wasu littafan kuma za zaka suna kiran shi a'lamun nubuwa alamun nubuwa alamomi na annabci so kaga kai tsaye an fassara ma'anan ayatul lahi shine alama wanda yake ce ma'ana na biyu wanda ya tabbata a cikin ayar al-qur'ani to sai ce wa hadhihi waɗannan lafuzza idan sun biyar biya ayatul anbiya da za a kira mu'jiza a ce ayoyin annabawa ayoyin annabawa kamar da ake cewa ayoyin Allah yace kana adalla ala al-maqsud min lafz mujizati ibn ya yace da za ka daina cewa akwai mu'jiza ka ringa amfani da kalmar aya to da ka fi dacewa da bayanin alqur'ani wato alkur'ani abinda yake faɗa shi ne ayoyin annabawa alkur'ani baya magana akan mu'jizozin annabawa wa hadhihi al-alfaz yace wa lihada lam yakun lafzul mu'jizati saboda ka kalma ta al-mu'jiza lam yakun mawjudan fil kitabi wa sunnah ba za ka taba samun shi a cikin alkur'ani ba kuma babu shi a sunnar manzon Allah babu mujiza a cikin alkur'ani babu mujiza a sunnar manzon Allah ya aka yi aka samu mujiza sai a ce mujizar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inna ma fihi lafzul aya yace in ka dawo alkur'ani abinda zaka ji ana kiran mujiza aya ko a kira shi albayyana ko a kira shi alburhan waɗannan su ne kalmomin da Allah yake bayyana mu'jizar annabawa a cikin alkur'ani to wannan babu shakka gaskiya ne daga baya ne aka samu kalmar mu'jiza ta shigo ake bayani game da mu'jizojin annabi sallallahu alaihi wasallam har ma aka waye gari an fi sanin wannan kalmar da sunan mu'jiza akan yadda alkur'ani ya kira shi amma idan ka dubi waɗancan littafai na farko har ma kamar misali littafin alimamu da bahaki za a ce dala'ilin nubuwa sai an fassara maka alhali ya rubuta ne akan mu'jizozin manzon Allah amma ba zai amfani da kalmar mu'jiza ba sai ce dala'ilu dala'ilu dalilai da suke tabbatar da gaskiyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haka ma ibnu usaymin littafinsa shafin aƙidatul wasiliya a juzai na farko shafin da gari 124 ibn hussein ya ce al'aya tu jam'u aya idan aka ce kalmar aya hiyar alama ma'ananta alama wannan alamar al-mumayyiza li shay'in an ghairihi alamar da take bambanta wannan abin daga wancan shi yasa idan aka ce ayar Allah ana nufin alamar da take tabbatar da Allah to wallahu azza wa jalla ra'asar rusul bil ayati ibn usaymin yace shi Allah da ya aiko manzanni ya aiko su ne da ayoyi Allah ya aiko manzanni da ayoyi yace la bil mu'jizati Allah bai aiko annabawa da mujizozi ba Allah bai aiko wani annabi da mujiza ba Allah ya aiko annabi da mai al'ayar ba mujiza ba wani haza kana ta'abiru bil ayati ahsan min ta'abir bil mu'jizati sai ibnu ne ce don haka kai musulmi ka daina ma amfani da kalmar mu'jiza ka koma amfani da kalmar aya ta fi dacewa a kan amfani da kalmar mu'jiza domin kana amfani da kalmar da ma babu ita a cikin alkur'ani ya ce ga dalilai na ɗaya li'anna al'ayati hiya abar yu'abbaru biha fita da wasu wannan. abinda ya kamata a ce mun daina amfani da kalmar mu'jiza ce saboda na ɗaya alkur'ani idan zai magana game da mu'jiza yana kira shi aya ne sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam idan za ta yi magana game da mu'jiza tana kiran shi al'aya saboda ka maimakon ka ce mu'jizozin annabi sai ka ce ayoyin annabi ko ka ce da dalailul quwwatihi dalilan annabcinsa Ya ce hujja ta farko kenan ta biyu annal mu'jizati qad taqa'u fi minha idan ka ce mu'jiza asali ta ma'anan kalman ya ce to ba ta tsaya da annabawa ba fata ƙaunin sahirin matsafi ma idan ya yi tsafi ana kiran shi mu'jiza da matsafi zai yi tsafi ta ce ai na ga mu'jiza yau ka yi daidai saboda tsafin nan shi ma mu'jiza ne wa musha'abudun wa ma zari ka haka nan boka in ya yi bokanci kana iya kiransa mu'jiza da wani matsafi amma idan aka ce al'ayatu fa babu wanda ya isa ya kwaikwayi irin wannan saboda abu ne wanda Allah ya takaita shi shine aka kira a cikin alkur'ani don haka sa yasa ibnu usaymin ke cewa a daina amfani da kalmar mu'jiza ce fi dacewa a yi amfani da kalmar al'ayatu Ya ce na uku an na mata ayatin adallu على المعنى المقصود من amfani da kalmar ممكن أمفاني لكلمة آية أما أي معجزة تتابع بعد معنى yace domin fal'ayatu lillahi azza wa jalla idan aka ce ayoyin Allah kaga ana nufin addallatu ala lillahi azza wa jalla alamomi da suke nuna lallai akwai Allah saboda haka yasa idan Allah ya turo annabi sai Allah ya ba shi aya wannan ayar ma'ananta alama alamar da take tabbatar da wannan annabin daga wurin Allah ne saboda babu wanda zai iya kamanta abin da wannan annabi ya aikata su kaga ba mu'jiza ba ne saboda ka aya ce wa hina idan ta khasatan bi wa walaula annaha khassa ma sarat ayatan lahu in ba dan Allah ya keɓanta wannan ga annabin ba da babu yadda za a yi kira shi aya saboda haka yasa kiran mu'jiza da sunan aya ya fi dacewa kan a kira da kalmar mu'jiza domin kalmar mu'jiza shigowa sai a daga baya amma alkur'ani abin da ya tabbatar wato shine kalmar ta al'aya so kaga nan a farkon suratul jariya Allah ya tabbatar mana da ma'anan aya ta farko ma'anan aya ta farko ita ce alama shi sa a ke cewa inda za ka dubi halittar sammai ku dubi jikinku haka duk Allah yana tabbatar da za ka ga alamar akwai Allah sai haka ma'anan aya a nan alama ta ibn al-asir a littafin an nihaya fi da rabin hadis da yake fassara kalmar aya yace kaga ma'anan aya ta farko alama to ma'ana ta biyu fa alkur'ani gaba ɗaya kasa aya kashi biyu ne ko dai ma'anan alama ko kuma ma'anan jama'at hurufin wa kalimati ibn ibn al-asir yace abinda aya take nufi an haɗa kalmomi ko an haɗa haruffa sai aka samar da magana wannan magana ita ce aya saboda ka idan aka ce ayar Allah ana nufin maganar Allah me ake nufi da aya asali a larabci kalmar aya da larabci asali ma'ananta haduwar wasu abubuwa wasu abubuwa sun haɗu shi ne ake nufi da aya shi sa yace ma'anar ayatu min kitabillahi jama'atu hurufin wa kalimatin min qawlihim kharajal qawmu bi ayatihim to bi ajma'ihim uh, bi jama'atihim lam yadau lam yadau وراءهم shay'an idan aka ce mutane sun haɗu ana nufin gaba su saboda aka sa kalmar aya ma'ananta haɗuwa kaga kenan an har haɗa kalmomi aka samar da wata magana to idan allah ya ce ya kawo kalma ta aya a cikin alkur'ani tana ɗaukar ma'anar maganarsa wannan ita ce fasara ta biyu shi yasa sai Allah ya kawo bayanin ta a nan gaba bayan ya yi bayanin ma'anar aya ta farko shine alamomi na samuwar shi Allah to nan kuma yana magana ne da akan ma'anan aya da cewar maganar Allah ne me yake tilka aya الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون تلك آيات الله kaga nan aya ta sake kuma daukan wata ma'ana daban ba ma'anar da za ake magana a kanta ba Allah ya ce tilka lai waɗannan ayoyin Allah ne na tuluha alaika muna karanta maka su ka duke na ashe ba wancan ayar ba ne Allah yake magana a kai wancan da yake cewa da ayatin alamomi amma nan sai tsaki ma'anan karatu shine Allah yake nufi da ayoyinsa fa bi ayi hadisin wani zance ne zaiwa lahi ayatihi bayan Allah da maganganunsa yi uminu na wanda za su yi imani da shi kaga nan take Allah ya fassara mana abin da yake nufi da aya shine alhadis maganarsa su kaga kenan ita wannan sura ta tabbatar mana da ma'anar aya guda biyu na daya ma'anar aya ita ce alama ko dai alamar samuwar Allah ko kuma alamar gaskiyar annabin Allah kowanne yana zuwa da ma'anar aya a cikin alkur'ani to na biyu fa shine maganar Allah subhanahu wa ta'ala don haka maganar Allah ana kiranta ayar Allah wannan ya tabbata ya sa Allah ke cewa tilka ayatullah tilka ayatullah natluha alayka bil haqqi waɗannan ayoyin Allah ne muna karanta maka su bisa gaskiya bisa gaskiya kaga kenan maganganu ne na Allah don haka idan aka ce ayar Allah ana maganar Allah kuma Allah ya fassara da kansa ya tafa bi ayi hadisin kaga alhadisu shine ma'anan aya ta Allah wato maganar Allah subhanahu wa to gaba kuma Allah yake ويل لكل عفاك نسيم يطبع عات الله تطلع عليه ثم يصر مستكبرا كألم ثم يصر مستكبرا كألم يسمعها فبشره بعذاب أليم har yanzu Allah yana magana kan ma'anar aya ta biyu ma'anar aya ta biyu ta ce maganar Allah tilka ayatul lahi a laifin bil haqqi fa bi yi hadisin. sai ce wailul li kulli fakin asiri. bone ya tabbata ga duk wani mai yawan ƙarya mai yawan laifi mutumin da yake yawaita kirkiro ƙarya mutumin da ya zama mai yawan laifi ya yasma'u lahi tutla alayhi yana ji ana karanta masa ayoyin Allah thumma yusirru mustakbiran sai ya nace yana mai girman kai ya nace masakon Allah shine yusirru ya ci gaba da zunubinsa ka allam yasma'aha kamar bai taba ji an masa wa'azi ba an hana shi amma ya ji bari bashir ku bi azabin alim sai ka masa albishir akwai wata azaba mai radadi wanda take jiransa to kaga kenan ya nuna maka ayar Allah ana nufin maganar sa ne duk sa'ilin da aka ce ga maganar Allah to ka saurara kuma ka yi aiki da shi idan ka ki to ga abin da zai biyo baya wato shine azabar Allah subhanahu Ta'ala. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا علم من آياتنا شيئا إذا ناسا ولا أبو جميل يوم ittakazaha huzuwan sai dauke shi a matsayin abin isgilanci abin wasa istihza'an billah idan ya san wani abu game da ayoyin Allah Ta zai sai dauki wannan abin ya zama abin isgilanci Allah ya ce ulaika lahum azabun muhin waɗannan suna da wata azaba mai wulaƙantarwa Allah ya tare mu don haka ba a wasa da ayar Allah subhanahu ta'ala don abinda wannan sura take gaya mana idan aka ce wannan maganar Allah ne to kai musulmi kai kokarin kiyaye kanka yi wasa da ita karka yadda ka yi wasa da maganar Allah zancen Allah yana da girma in ka dubi yadda Allah yake yake bayyana waɗannan ayoyin kaga yana gwada maka maganar sa ba kamar ta kowa bace maganar Allah ba kamar ta kowa bace don haka idan mutum ya yi wasa da ayoyin Allah idan aka karanta masa ya yi wasi da shi to karshen ba zai kyau ba Allah ya ce min wara a min wara'ihim jahannam ولا يغني عنهم من شيء ما كسب من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم min wara'ihim jahannam idan ka ce min wara'ihim ana nufin min amami ba wai ta baya bane galibin malaman tafsiri suna tabbatar da wannan saboda akwai misalin sa da yawa a cikin alqur'ani min wara'ihim jahannam wara bi ma'ana amamahum wato Allah ya ce nan gaba a gaban su akwai wutar jahannama ba wai ta bayan su min wara'ihim jahannam a gabansu akwai wuta jahannama wala yi wani an kuma kasaru shay'an abinda suka aikata mai kyau ba zai wadatar musu ba idan aka ce ma kasaru abinda suka aikata mai kyau abin abinda suka aikata mara kyau kaga wannan shi ke nuna maka idan mutum ya karyata Allah to ayyukansu gaba ɗaya lalacewa suke har masu kyau din shi sa Allah ya ce ma kasabu shay'an abinda suka aikata ba zai wadatar da su da komai ba saboda kare ta Allah subhanahu wataala wala mattakhadhu min dunillahi awliya haka na rukun wasu wasu Allah da suka yi ba za su amfana da su ba wala kuma azabun azim kuma suna da wata azaba mai girma a wurin Allah مشاري سيتي هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب بالرجز نليم الله بدو في تيتي هذا هدى ونن إتتي الشريعة ونن إتتي الشريعة الله كتبت دموة والذين كفروا waɗanda suka kafurce da ayatin rabbihim kaga inda Allah ya sake kawo kalman waɗanda suka kafurce ma'ayoyin Allah mahalicinsu to me ake nufi a nan kaga yana iya ɗaukan ma'anar sun kafurce ma'alamomi domin Allah ya faɗaita da mu akan mu rika duba alamomi suke tabbatar da samuwar shi wanda shine ma'anan aya sannan kuma yana iya ɗaukan ma'anar an karanta musu alkur'ani sun karyata don alkur'ani karatun alkur'ani yana ɗaukan ma'anar aya to don haka allah ya kawo bayani a kansu wallazi na kafaru bi ayati rabbihim waɗanda suka kafurce ma'ayoyin allah mahalicinsu lahum azabun suna da wata azaba min rijzin alim azaba ce daga wata wata musiba mai raɗaɗi domin asali kalmata ta arrijizu wato azaba ce wanda ba ta da yawan kima Allah yakan yi bayanin kalma ta arrijizu yana ɗaukar ma'anar musiba da ya saukar wanda babu wanda ya sanya wata ta'un ba shi ba shi ne kalmata ta arrijizu tana ɗaukar musiba mai girma wanda babu wanda ya san yawan shi ba Allah ba Allah ya mana kariya sai yace Allahu allazi Allahu allazi sakhara lakum al-bahr الله الذي سخر لكم al-fulku fihi bi amri لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون الله الذي سخر لكم البحر الله shine wanda ya hore muku wanda ya hore muku kogi Allah shi ya hore teku da tajiri suna gudana a cikin tekunan nan bisa umarnin Allah subhanahu wa ta'ala wani taftahu min fadlihi kuma saboda ku nemi fadalan Allah don haka za ka ga ana kawo dukiya daga kasashe daban-daban kaya mai nauyi a dora shi a jirgin ruwa Allah ce wa la'allahum na, ana tsammanin za ku yi godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala in ka lura da bayanin da Allah ke ta yi na ayoyi wato alamomin samuwansa sai a nan Allah ya kira sunansa shi kansa wato duk yana gaya mana alamomi ne alamomi amma nan sai fito ya ce Allahu allazi sakara lakum al-bahra litajri al-fulku fihi bi amrihi Allah shine wanda ake bayyana muku wanda ake kiran ku da kudura da samuwarsa ku gaskanta ku imani da al'amarinsa allah nan shi ne fa wanda ya bore muku teku sai aka ci gaba da kirga limomin Allah subhanahu wa ta'ala gare mu wato Allah ya yi ne da fatan mu yi godiya gare shi don haka Allah ya ci gaba da bayyana alamomin samuwarsa yake wasakhara lakum ma wasakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an min إن في ذلك لآيات قوم يتفكرون وسخر لكم ما في السماوات ألا يا هو لمكم دؤ أبن كتشين سمي وما في الأرض لأبن كتشين أسا جميعا منه قومي نيني وتدكى تقولن ألا ألا يقول لمكم wannan ayar dama guda biyu ne wannan ayar take nuna duk wani abin da ke duniyan nan Allah ya yi shi ne saboda ɗan adam ya ji daɗi saboda jin daɗin ɗan adam ai ka ji abin da yake sahara lakum sahara lakum ya hore muku ne me aka hore wa ɗan adam ma fi samawati wa ma fil duk abin da yake cikin sammai da duk abin da yake cikin ƙasa kar ma ka ware wani abu sai Allah ya ce jami'an gaba ɗaya minhu daga wurin Allah subhanahu wa ta'ala don haka yasa duk abin da ka sani a duniyar nan ba abin da ya gaga da adam tsakanin sama da ƙasa Allah ya hore shi ga mutane kamar yadda Allah ya hore ƙasa ga dan adam haka Allah ya hore sama ga dan adam duk abin da ke sama da ƙasa Allah ya yi ne saboda jin daɗin mutum shi yasa yace inna fi zalika la ayatin liqaumin yatafakkarun a hakan akwai ayoyi alamomi masu tabbatar da samuwar Allah ga mutane masu tunani to wannan aya guda kenan ɗaya ayar ita ce ta 29 ta suratul baqara huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an kaga nan yayi magana akan abin da ke doron kasa ne Allah ya halicci duk abin da ke doron ƙasa dan ɗan adam amma a wannan ayar ba sakhar lakum ma fis samawati wa ma fil jami'an min duk abin da ke cikin samai da ƙasa Allah ya hore shi saboda ɗan adam kaga Allah ya yi ma adam ni'ima ya yi masa ni'ima wanda da fatan mutum ya zama so mai godiya to malaman tafsiri suna cewa daga cikin ma'anar aya banda Allah madaukaki ya yi amfani da shashin alkur'ani mun kawo guda uku wato idan Allah ya ce aya yana daukan ma'anar alamar samuwar Allah na biyu idan Allah madaukaki ya ce aya yana daukan ma'anar alamar gaskiyan annabin Allah sai na uku idan Allah ya ce aya yana nufin ma'anar maganar Allah su kaga an samu fassara uku to akwai malaman da suke kari a kai bisa la'akari da yadda kalmomi suka zo a kodin da suke ganin al'aya tana daukan ma'anar hujja tana daukan ma'anar hujja tana daukan ma'anar dalili ko da yake yana shiga karkashin mu'jiza din wanda muka yi magana a kai domin idan aka ce aya a matsayin wato wata hujja da Allah ya ba mu annabi to kaga ya ɗauki ma'anar dalili kenan shi fa malamai suke wasu malaman suna ganin ba sai an ware ba to amma akwai misalai da suke nuna kamar eh, aya ta 23 ta suratul rum inda Allah yake wa min ayatihi manamukum bil laili wan nahari kaga min alamati wujudin lahi daga alamomin samuwar Allah to sannan kuma idan aka ce yana daga dalilai da suke nuna akwai Allah kaga nan ma ya dace idan ka ce yana daga alamar akwai Allah ya dace ko kuma ka ce yana daga cikin dalilai masu tabbatar da akwai Allah yasa Allah yake wabtiga ukum min fadlihi inna fi dhalika la ayatin liqawmi yasma'un al-imam at-tabari yace wa min hujjati alaykum yana daga hujjojin Allah wanda Allah ya tsora wa mutum ayyuhal qawmu taqdiruhu sa'ati wal awqati wannan ayar da muka karanta ta suratul rum al-imam at-tabari yace yana daga cikin ni'imar da Allah ya madan adam inda ya kaddara ma ɗan adam yanda ya kimanta lokuta mukhalafatuhu bainal layli wan nahar Allah ya saka ma dan adam akwai dare akwai rana saboda ka za ga an karkasa daren a karkasa ranan kuma kowanne da irin ni'imarsa ga dan adam al imam tabari ce faja'ala al-laila lakum sakana dare Allah ya sa ya zama lokacin hutu ne tasbunu da fiye saboda kuna samun nutsuwa wannan nutsuwar dalilin ta ya sa ta namu da fi kuke iya bacci saboda in ba dan an ba baccin ba zai samu ba wajen alan nahar mubi'an rana kuma fa da rana sai Allah ya sanya fitila ne a haske kaga nan ma akwai hikima me yasa Allah ya sanya fitila da rana kun fi ma'aishikum saboda ku ta kokarin neman abinci in ba dan fitilar da aka sa da rana ba ba za ka ga inda za ka nemi abincin ba bare har ka same shi kaga kenan wannan akwai hikima ta yanda Allah ya tsara dare ya tsara yini da rana kun fihi mai rizqi rabbikum ku nemi abinci daga darafa ku samu ku huta wani hau darika kamar yadda faɗa a tsoron fusilar ayata talatin da tara ya ce ayatihi annaka tara al'arba khashi'atan yana daga alamar samuwar Allah za ka ga ƙasa matacciya fa'iza an zanna alaihazma a da zarar mun saukar mata da ruwa in tazzat wa rabat sai ta motsa sai ta tsirar da shuka Allah yake inna lalzi a hayaha ai wanda ya rayar da wannan ƙasan lamubiyar mauta lallai mai iya rayar da matattu ne innahu ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan dukkan kogin to idan kana duba tafsirai za ka ga wani malamin yakan ƙara kan ma'anan ayoyi fiye da uku ɗin nan saboda ka sai ce aya ta kan ɗauki ma'anan dalili wani malamin sai ce a ai dalili da alama ma'anar su guda ne da sannan akwai ma'anan kuma eh, hukuncin Allah saboda Allah baraka wata ta'ala akwai ayoyin da ya faɗa da ya kawo su suna ɗaukar ma'anan al'akamu shar'iyya kamar suratul baqara aya ta 242 Allah yake kadalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi kamar haka Allah yake bayyana muku hukuncinsa kaga anan aya sai ta dauki ma'anar hukunci la'allakum ta'qilun wato ubayyinu lakum sa'iral ahkami fi ayati allati anzaltuha ina bayyana muku hukunci ta ayoyin da na saukar don haka eh, a suratul bakara aya ta 266 nan kuma Allah yake kazalika yubayyinu Allahu lakum al-ayat la'allakum tatafakkaruna fid dunya wal akhirah haka Allah yake bayyana muku hukunci yana bayyana muku hukunce hukunce da fatan ku yi tunani eh, don haka kalma ta al'aya ta dauki ma'anan alamar samuwar Allah ta ɗauki ma'anan alamar gaskiyar annabin Allah sannan ta dauki ma'anan maganar Allah to akwai suke ganin tana ɗaukar ma'anar hujja tana ɗaukar ma'anar shari'ar Allah ko ko hukuncin Allah subhanahu wa ta'ala me yake gaba qul lil الذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون قلت الذين آمنوا أن لا يتفقى وطن إيماني يغفروا للذين لا يرجون أيام الله سرق يافي وطن ba sa fatan haduwansu da Allah kafiri shine wanda bai fatan ya hadu da Allah bai ma tsammani la yarjuna ayyam Allah wato la yarjuna liqa Allah Allah yake a gaya wa masu imani to rika ya ce makafirai liyar zai kauna bi makanu ya saboda Allah ya saka wa mutane da abin da suka aikata Allah ya ce a gaya wa masu imani su rika ya ce makafirai wannan ita dubi tafsirai misali tafsirar imamu tabari idan aka ce allazina la yarduna ayyaman la la yarduna sawabahu wa la yakhafuna waqa'i'ahu fil 'asina fa innahu ta'ala sayajzi kull qawmin bima kanu yaksubuna Allah ya ce a gafarta makafiri saboda shi ya kama shi da laifinsa a ranar kiyama fa'antum ya ma'asharar mu'mini yujzikum ala imanikum Allah zai saka muku zaka ce me hikimar ya fi makafiri saboda ka daɗa samun lada ka daɗa samun lada ta bayanin al'imam sa'adi ya ala imanikum Allah ya saka muku akan imani wa safikum ya saka muku akan yafewan wa sabrikum ya saka muku akan hakuri sawaban jamilan ya ba ku lada mai yawa sannan kuma su kajiran ba su da ladan da zai sa su shiga aljanna don haka mako musu da ya wuta saboda ka in ka yafe makafiri daɗa lada ka samu wato daɗin lada ne gare ka zaka ka ta me ma'anan yafe makafiri wato ko da zaka yafe makafiri ba shakka da ka samu lada a wurin Allah subhanahu wa ta'ala ya man amila Salih. man amila salika fali nafsi wa man sa'a fa'alaha thumma ثم إلى ربكم ترجعون من عمل صالحا فلنفسه وان يا أيتك ميكو فلنفسه يا مرنسا ومن أساء فعليها وان يا ممونا يا مرنسا وتفعليها ذنب ينا كنسا ثم إلى ربكم ترجعون سنن ana mayar da ku ne zuwa ga Allah mahalicinku kaga ya bada duk wani alkhairi da kake yi kana yi makanka ne kuma akwai sakayyar da Allah zai maka a ranar kiyama ولقد آتينا ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوءة ورزقناهم ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب من باب بني إسرائيل للتاج والحكمة من باب شريعة والنبوة أكباس النبج ورزقناه من الطيبات من أزر تاسدق أبنك ما سدائي ما سكو ما سطبت وفضلناهم على العالمين مكفي في تاسو أكن تالكي يزم الدنيا باب متاني كمان سوء الله يا أجر بني إسرائيل وآتيناهم بينات من الأمر وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون وآتيناهم بينات من الأمر من باص بياني من الأمر الشريعة فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بس صابا متونا با سيأبا إلمي يا مسو bagiyan bainahum saboda hasada a tsakaninsu inna rabbaka yaqdi bainahum yawmal kiyama. lalle Allah mahaliccinka zai hukunci tsakaninsu a ranar kiyama fi ma kanu fihi yakhtalifuna game da abubuwan da suka sassaɓa ma juna a kansa duk sabani da aka samu Allah zai hukunci a kai a ranar tashin kiyama ثم جعلناك على شريعة على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع الذين لا يعلمون ثم جعلناك على شريعة من الأمر سيمك دورا تأتم شريعة تتشافي الأمر وتنا الدين wato Allah ya dora annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan wata shari'a ta musamman sabanin shari'a da Allah ya ba su fattabi'ha sai ka bi wannan shari'ar kaga kenan kowane annabi da irin shari'ar da Allah ya bashi wala tattabi ahwa alladhina la ya'lamun kada ka bi son rayukan mutanen da ba su san Allah ba wannan kamar ta bayani da taymiya a littafin majami'u fatawa yana jirgin na goma sha ɗaya shafin gari da ishirin da uku ya ce shi allah Ta tabaraka ta'ala kowane annabi da shari'ar da ya ba shi saboda kai ta yake cewa da kullum ja'alna minkum shir'atan wa min haja a wata ayar yake cewa sun maja allah ta ala shari'atin min al'amri duk wannan ibn taymiya ya kawo su sai ya ce haƙiƙatu dini asali abinda ake nufi da addini dini rabbil alamin hiya ma mattafaqa alaiha al-anbiya'u wal mursalun idan aka ce addini ana nufin hanyar da annabawa gaba ɗaya suka bi ta duka annabawa sun bi wannan hanya wa in kana li kulli minhum shar'a wa minhajun saboda haka idan aka ce addini addinin annabawa guda ɗaya ne amma idan aka ce shari'a ba shari'ar ba ɗaya ba ce kowane annabi da shari'arsa shi sa Allah ya ce summa ja'alnaka ala shari'atin min al'amri amri kaga fa shar'a hiya shari'a idan aka ce ash-shar'atu ana nufin shari'a li kullin minkum ja'alna shar'atan summa ja'alnaka ala shari'a shari'a da shari'a ma'anar su guda ne to da Allah ya ce al haju. huwa shi ne hanya wannan hanyar ita ce ake nufi da al wanda guda ɗaya ce don haka ya sa duka annabawa hanyar su guda ne amma shari'ar kowanne daban-daban ne to Allah mu madaukaki ya ce karka yadda ka bar shari'ar da muka dora ka a kai shi sa Allah yake cewa wala tattabi ahwa na la ya'lamuna kada ka ji son rai na waɗanda ba san Allah ba wannan shari'a da muka dora ka a kai ita ce zaɓin Allah subhanahu wa ta'ala gare ka Fashiyar aka bi manzilati shari'a wal minhaj huwa at-tariq alladhi salaka fihi al minhaj shine hanya na annabawa guda ɗaya ne wanda shi ake nufi da addini amma idan aka ce shari'a fa shari'a tana da bambanci don haka za ka ga shari'ar da Allah ya tsora nan Musa daban ne shari'a da Allah ya dora annabi Isa a kai daban ne shari'a da Allah ya dora annabi sallallahu alaihi wasallam zaka ga ita ma daban ce sai ya ce innahum lan yughnu anka min Allah innahum lan yughnu anka min Allah shay'a وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين إنهم game da Allah من الله شيئا بدأت وداتت كي قومي جمد الله وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض الظالمين sashin suna jibintar sashi wallahu waliyul muttaqin Allah shine mai jibintar masu kiyaye shi wato Allah yana gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam ka rike dokar Allah kar ka ka riƙe kowa